Majalisar Dattawan Najeriya ce ta bi sawun takwararta ta Majalisar Wakilai a yau din nan wajen amincewa da Naira dubu talatin a matsayin albashi mafi karanci da za a biya ma'aikata bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta gwagwarmaya da ƙungiyoyin ƙwadago waɗanda su ne suka kawo shawarar tun farko. Na tambayi sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ƙwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, ko ya suka ji da haƙarsu ta cimma ruwa? Sai ya ce. Da fari mun yi murna ko mun ji daɗin wannan abu amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda za su mika shi mai girma shugaban ƙasa ya sa mata hannu ta zama cikakkiyar doka inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan ƙari na mafi ƙanƙantan dubu talatin. Ɗaya cikin ma'aikatan gwamnati a Abuja Ummi Yahaya ta shiga ɗauki da murnan ƙarin albashin inda take cewa. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya sa wannan dubu talatin ɗin da aka ƙara ya yi mana amfani don saboda lokacin da aka ƙara mana na dubu sha takwas mun yi tunanin zai auki sai mun je kasuwa abubuwa a kasuwa sun yi tsada ba mu san yadda za mu yi ba kuɗi kawai haka nan sai ka ga ƙare to Allah Ubangiji ya sa wannan ya yi amfani ya mana albarka kuma. To sai dai kwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya bayyana ƙarin da cewa zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa ba ma ma'aikata kawai ba. Abin da 'yan ƙasa suke jira kenan domin wannan albashi ba ma'aikata kawai aka yi ma ba amma tattalin arzikin ƙasa ne saboda shi albashin da ake maganin shi ba shi ne zai yanke talauci ba amma zai taimaka ne wajen rage raɗin talauci sannan kuma zai taimaka ma 'yan kasuwa ko da ba su sakan da suke bin ma'aikata a biya su kuɗaɗensu sannan kuma shi kai tattalin arzikin kasan zai samu ƙarin kudaden haraji wanda ma'aikata su ne manya-manya masu biyan haraji. Amma ga darakta a ma'aikatar al'adu da wasanni na ƙasa Olusegun Ranshewe, ƙarin albashin ba shi da wani amfani ga talaka a yanzu. In ka karba dubu talatin, ka kashe goma na shiga moto kawai, ka kashe goma na siya gas ko na abin dafa abinci, me rike abin da ya kamata mu yi ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada a ko dubu da ya ka ba mutum in ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta dubu goma zai sa dubu talatin a kai ina amfanin talaka talaka yake cutar talaka ba da aka ko an sa dubu talatin ba shi ba ne maganan maganan za mu yi musamman jara da zai mana tamako wanda kowa zai gin arzikin wannan dubu talatin. Abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karɓa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.